بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا يأتمرون بك ليقتلوك وخرج إني لك من الناصحين فخرج منها طالبا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما ما ترجم تلقاء بدأ قال عسى ربي أن يمشيني سواء السبيل ورد ووجد من دونه امرأتين تهودان قال ما خطبكما قالتا ما نسقي حتى تثمر الرعاء وأنا جليل فتقالهما مما جعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين ولأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين shi gaba da karatun wannan littafi na ziya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekhana abdullahi bin fodo wai ta game da hullahu bi rahmatin. yau muna ranar alhamis muna sha muna talatin ga watan abin nan watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu shekara talatin da biyar wanda ya daidai da biyu ga watan sha biyu eh, ga watan ɗaya ko ga watan ɗaya miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu 2014 kuma ga mu za mu ci gaba cikin wannan sura suratul qasas a juz'i na biyu mujalladi na uku shahi na 185 daidai da Allah madaukakin sarki yake magana akan annabi Musa da irin halin da ya samu kansa da fitar da ya yi daga masar a dalilin wani bawan Allah da ya zo ya ba da labarin abin da ke gudana fada na'am قال hmm. a lokacin da aka ƙari shawara na cewa duwa da za a yi a kamo annabi musa alaihi salam to kullun duwa da ake son a kitsa magana ana son a yi abin ba daidai ba akwai wanda ka son a yi daidai waje a rajulun muminu ko muminun min ali fir'aun sai namiji ya zo shi mumini daga cikin gidan fir'auna wato yana cikin zuriyarsa ya a ƙasar madinati daga mahi nisan birni madinati masar Asura ha ta ya tsaya yana tahiya da gaugawa ya sarau fi mishi yana gaugawa cikin tahiyarsa min ɗariƙin a ƙarabo min ɗariƙihim ya biyo hanya wadda ta zama kusa daga hanyar mutanen fir'auna lokacin da ke kawowa sifatu rajulin au halun minhu إذا جئل من أقصى المدينة صفة له لأن تخصيصه يلحقه بالمعارف وتكينا yana ta yi a ya biyo hanyar ta kusa abin na hanya wadda a ta zahi ƙala sai ci ya musa shi wannan mumini ya kai annabi musa abinda nake sanar da kai innal mala'a lallai manya masu cika ido yan majalisar fir'auna min qaumi fir'auna daga cikin mutanen fir'auna ya tamiru suna shawara yanzu magana da ake an zauna teburin shawara ya na suna shawara bika donka a shawarar da suka yi gare ka ba ta kwarai ba li ka donka na kullum min al-mutashawirin ya amuru sahibihi bima yansaru lahu min ar-ra'i domin kowanne daga cikin mahau shawara yana umurcin abokinsa ga abin da ya bayyana mai na daga ra'ayi don haka ake cewa ya atamiruna shawarar da suke yi matsaya za a cimma li yaqtulu ka su kashe ka ba shawara ta ta daure ka ko a kore ka ko a a shawara a raba ka da duniya fa kharuj min al madinati ta daga binnin ka Musa inni laka min an-nasihin ni ne na riga na faɗa ma ni ina cikin masu nasiha gare ka Ah, abinda kawai a shawara ta gare ka kaba garin ka jama'a mutum ya bar inda ya saba lokaci guda sannan kuma ya san gudun gada zahi na ceton raina ah, kun sa akwai girma ga abin na ina ina ma ina nasiha gare ka fil amri a cikin umarni bil khuruj hita wallahu litabiyini wallahu li bayani li bayani walaysa silatu linasihina لأن معمول السلة لا يتقدم على الموصول فخرج منها في يعني أن موسى هتدك تكين قريم مصر فخرج منها طائفا يترقب قال رب نجني من القوم mai baka shawara in ya zama shawara ta ka yarda da ita kana aikata abin da ya ce fakaraja mu faraji min ha sai annabi Musa hita daga cikin Masar khaifan yana mai jin tsoro ya abu yana mai sauraren ka dalibin riskuwan mai nema yana jin tsoron riskuwan masu nema ne aw gausullahi ko kuma yana sauraren taimakon Allah ya tara qabu gausullah iyawo gani shi qala annabi Musa alaihi salamu yace rabbi najjini min alqawmi zalimin ya Allah ka farfartar da ni Allah ka tsalkake ni daga mutane azzalumai khallisni min sharrihim ya Allah ka ka tsame ni daga sharrin su ruya rawa ibn abin shaibata dan abin shaiba ya ruwaito fi musannafihi man khafa min amirin zulman duk wanda ji tsoron zalunci ga wani mai mulki faƙala ya ce rabitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa bil qur'ani hakaman wa imaman rabbi jini min alqawmi zalimin na Allah duk wanda ya ji tsoron wato wata sadawa wani abu ga wani mai mulki wanda yake ba na Allah ba azzalumi ya karanta wannan Allah zai tsar da shi daga zalunci wannan mai mulkin to annabi Musa alaihi salam addu'a da yake nan yace Allah ka tsar da ni daga mutane azzalumai na'am walan ma ta wajaha lokacin da annabi Musa ya nuhi ƙasa da bi waje ya niyya da huskarsa tilka a madayana wajen madayana jihata ha wajen madayana wahiya ita madayana ƙaryatu shu'aibin alƙaryar annabi shu'aibu ta alaihi salam lam takun fi sultani fir'auna bata zan cikin mulkin fir'auna ba daga inda annabi Musa ya tashi zuwa madayana masiratu samaniyata ayamin hiya kwana takwas ta Jiri ne misira daga masar sun me yadda madayana an ce mata madayana sun me yadda madayana ibn ibrahim an yi mata suna da madayana dan ibrahim annabi musa alayhi salam ko da ita da masar ya ta sama madayana wala ya kuma ya arifu ya arifu dariqa bai zan ya san hanyar ta ba kama hanya ɗaya yi bai san hanyar ta ba qala sai yace asa rabbi yayi ubangiji na an ya hadiya ni ya shiryar da ni hanyar tsakiya hanya ta daidai ai a dariqul adal allazi la inhirafa fi wanda babu karkacewa ciki don haka annabi Musa alaihi salam ko da ya fita ya roƙi Allah da wannan magana ya ce ya yi Ubangiji shirya ni ga hanyar daidai fa anna lahu salasu duruqi sai hanyoyi guda uku sun ka bijiro ma annabi Musa ga ta dama ga ta hagu ga ta tsakiya fa akhadha sai annabi Musa ya kama wasu ha tsakiya lokacin da ya kama tsakiya dama fir'auna ya umurci masu nema annabi Musa waɗanda ya sa masu bid'a annabi Musa don a kashe ya ce in kun ka zo kada ku saki hanya ku kama hanya ta ku bige hanya domin musa bai san hanya ba daggarin ga bai ce ko ina ba in kun ka kama in kun ka bi kuna raci cikin daji ko kun ka saki hanyoyin da an ka saba to za ku wahala don shi bai san hanya ɗaya zai ni ƙarere ko mai hanya kuna cin mai to annabi Musa alayhi salamu da yazo sai kama hanyar tsakiya su ko masu bi da sun ka zo sun kama hanyar dama da tagu sun ka wahala kuma faja'u la ba aqibahu masu nema sun zo bayan annabi Musa ya tafi fa akhadhu fil akhirin sun karki hanyoyin guda biyu ta dama da tagu annabi Musa na tafiya bai san ina yayi ba amma dai shi madayana yake son ya ce domin can ne garin kakansa madayana ɗan ibrahim shi kuma annabi musa jika annabi yaƙo shi ko yaƙo ɗan ishaƙa don haka kakansu guda to dalilin kama wannan hanya fa arsalallahu ila musa malakan sai Allah ya aiko mala'iki zuwa ga annabi musa biyadihi ana zata ga hannun mala'ikin sanda san ɗalaƙa bihi ilaiha sai saku da shi sandan nan zuwa ga wannan hanyar shi mala'iki yana ta yana jan sanda a nai musara baya gare na biya Allah ya aiko mai mala'iki ya gwada mai hanya suna nan suna tahiya suna nan suna tahiya to annabi musa alaihi salam dama inda zai na mada yana mala'ika da ya kawo da annai musa mada yana nan bakin rijiya sai ya saki annai musa shi ko ya to shi na allah yake walan ma wara da ma a madayana lokacin da annabi musa alaihi salam ya tuzgo ga kusantar rijiyar madayana domin warada ba sai an shiga ciki ba ko leƙi kai ana cewa warada wa in minkum illa wariduha wato ma a madayan ɗin nan bi irin fiha rijiya ta ciki ai wasala ilaiha ya sadu ga rijiyar waje da alaihi ya samu ga bakin gabar rijiya ai ala shafiri bi iri akan bakin gabar rijiyar madayana ummatan alai Musa ya samu jama'a jama'atun jama'a minan nas da cikin mutane ya tsulu suna shayar da mawashin dabbobin su ya samu mutane wurin suna shayar da ruwa ga dabbobi to ya iske gwa matsu ana shayar da ruwa ana shayar da dabbobin ruwa annabi Musa alayhi salam ya tsaya tsaye tagumi ya ji dan abin nan kishin kida yana mamaki wa da min dunihim sai samu koma bayan mutane ga mutane kowa na kara kai ne shayar da dabbobi na ruwa amma ga annai Musa ya samu min dunihim kuma bayan mutanen ga ayyuwa hun banda waɗanda mutane aw makana asfala ko ko yace can kasan abin nan gaba kusa ga rijiya sai ya samu wato bagire maku abin nan asfala kasa sami makani daga bagiren su ya samu imra'ataini mata biyu ta zudani in dabbobi sun ka kubce su sai zuwa su sha ruwa sai su tarike su da sanduna suna kore dabbobin su daga zuwa inda ruwa tamna ani a ganahim a ganamihima suna hana dabbobin su anil mai misa suka wannan aiki na hana dabbobin su gabarin ruwa li Allah takhtalida bi aganamiha bi aganamihim domin kada dabbobin su cuɗanye da dabbobin waɗanga mutane ba shayar da ba abin da suka ke su waɗanga mata wa kusufa al-maqul al-mujarrid al-iqtisadi aw la anna al-fi'l huwa al-maqsud li anna taraqum inma kana likawnihi ma ala zawji don suna korewa na wala madhala lil mazudi fi zalika abinda ake kora bai ciki bai shiga nan wa hadha idza lam yulahiz idafatu al-maf'ul wa amma idza luhiza fala shakka anna taraqum lallai tausayi jinkai ya kunu likaunihi ma ala zaudin zai zamo don suna bisa ga dabbobi su tai su ko su koro su ala zaudin ga nemi ma wal qawmu ala saqai mawashihi waɗanga mata suna kore dabbobi su ko mutane suna ko su ko waɗanga matan suna kore dabbobin su mutane na shayar da nasu dabbobi ruwa hatta law kana al qawmu ala saqai hima. har ya kasance mutane suna akan shayar da dabbobinsu wahuma ala zaudi mawashihi to in haka ta kasance lam yakun da tarhu mawtahum kinan babu wani wajahi ga mun tausayi jin kai lokacin da annabi Musa ga haka su wadangana ko da dabbobin suka suka ga ruwa wadangana shayar da dabbobin su ruwa qala Musa lahum sai annabi Musa ce gare su ma hadabu kuma ko wadanga mi mi Allah bare ku mi an magana amurku ma miya al'amarin ku wanda ya tilasta liman ikuma ga wakku da mutun kurwa wala budda an yakuna babu makawa ya kasance bayanan za su yi muhimman babbana qalata sai sun kace su matan gabe la naziha ta yuzira ri'au ai da dai in mun ka taho nan ba mu shayar da dabbobin mu ruwa sai makiyaya kowa ya gama shayarwa ya koma sannan mu dawo abin da ya rage ruwa cikin kwarya, da ruwa cikin wasaki da ruwa cikin abin nan baho sai mu shayar da dabbobin abin da ya ɗan rage su ba su da ƙarfin su jawo domin waɗanga masu shayar da ruwa in sun gama shayar da ruwa duci suke ɗokowa falalan duci su aza ga bakin rijiya falalan duci ga da an ka aza ga bakin rijiya babu wani mai iya ɗauke shi da wurin sai mutum goma sun taru to su ko mata na biyu mansura da sarana to da haka ne Musa alaihi salam yace haka kuke kullun suka ci haka mutu kullun yace to ku ja da nan sai shi gomozo jam'u ra'in yazdiru ri'a hatta yazdira ri'a jam'u ra'in min al-inzari lil jumhuri ai yasrifu mawashihim anil ma'i sai sun karkatar da ma'ana sun jaya dabbobin su gabarin ruwa sannan mushayar wa min sulasi li abi amr wa min amir an yarji'u min saqaihim sai sun koma daga shayar su haufa zihami don tsoron masu tsotsoniya fa nasu sannan mushayar annai musa abin da muka kenan kuma dama abin da a dalili wa abuna shaykhun kabiru uban mu datti kana ya tsuha bai iya zakwa shayar da kai ne don haka ya aiko mu iljararan kabiru sinni la ya yaftadi an ya da sakai bai da iko fitowa don shayar da ruwa ga dabbobi fa na ya aiko mu iljararan tilas far'a musa bihiran akhar sai annabi musa ga wata rija ta da bai ce to wacce rija ha an kace ce wacce rija ai rijiya ta wadda falalar dutse na da aka gare ta sai mutum goma sha ba irin waga ta wadda mutum goma ka dokiya ba sai sha bakwai ko sha takwas a larasi kajar ya ga dutse bisa gabatin rijiyar la yarfa uhu illa a shanta an fuse zaɓaɓɓun mutane ƙatta manya masu ƙarfi sai sun kai goma amma in ba a samu masu ƙarfi ba sai sun kai sha takwas suka ɗauki dutse annai musa ce ku kuma cin ku zauna yadda ya kawai fara fa hu an diri ya ɗauke lucin gaba da kasan kana ɗauke kwabo daga rijiya ya kai aji ya ce ina wata ke an ka bashi wata ke fasa kala homa annabi musa ya shayar da dabbobi gare su sha musu ya shayar da dabbobin su ruwa فسقى لهما ثم تولى fasaka lahuma min zalika al-bi'ri rahmatan lahuma annabi Musa ya shayar gare su daga wannan rijiya don tausayi gare su wakila amma ga wani kauli ba wanga ba an ce zahama suqat annabi Musa ya yi gwagwarmaya da mahu shayar da ruwa ba kowa ta kai ne yake bai shayar da bobin hukuma yace ma yaran ku ta ku zauna sun ka zauna sai shiga da shiga ta yi hili da ya hili an shi ki, ya ce ku kawo ba ku ya zuba sun ka shayar da dabbobin su ruwa sun ka koshi bayan ya shayar za a hama su kata fasa ƙalahu ba? ya ce ta gida ba ya zo ba ya kawo bakin gari dan nan inda rijiya zuwa garin madayana mil uku amma na aka shayar da ruwa sun mata walla sannan ya jura in sarrafa ya juwa ila zili zuwa ga inuwa da samuratun don inuwa wata ce ɗaya au da ya kowaninta min shi da ta kare da shamsu don tsananin zahin rana wa huwa ja'i kuma yana jin yunwa kwana takwas bai ci komi ba cikin daji ya kasa yaƙi ganyen ita ɗaya abinci ne wannan fatar diddige na ta ɗebe saboda tafiya ta ƙawagu ne kufi ne na ƙawagu ya cire kuma ga shi ya zo yana jin yunwa ya zo ya shayar da dabbobin bayan Allah ga ruwa ya juya ya koma zuwa ga inuwa yana mai kima wa kana faqala rabbi ubangiji inni lima anzalta ilayya min khairin ya Allah ga abin da ka ji suwa zuwa gare ni min khairin na abinci kalilin kaɗan na auka sirin komai yawa da amu abinci bakirun talaka ne yana da bukata muktajin ina bukata sa'ilin mai roƙo wani za a da billani ya ce ya Allah ya Allah inni an zalta faƙi Allah abinda ka ji suwa gare na abinci wallahi talaka nake yana da bukata amma ya koma ga ina kwanta dama khair da qur'ani yakan zo daban-daban wani wuri ya zo khairi abinci na abinci ne amma in taraka al-khair al-wasiya shi ko dukiya ce wa innahu li hubbil khair la shadid shi ko wannan dukiya ce ahum khairun aw qawmi tubba shi ko wannan karfi na khairun am qawmi tubba shi ko wannan karfi aka fasara shi wa auhayna ilayhim fi'lul khairati shi ko wannan ibada saboda haka khair yana zakwa ga alqur'ani daban-daban to Allah abinda kaji ji so a garin min khairin faqiru talaka nake Allah ina da bukata tau an kana da eh ci gaba wala Allah faraja'ata ila abihima da ita sahuwa da sarana sun ka koma zuwa ga ubansu fi zamanin akalla min mata na tatar ji'anfi shi uban ya san in sun ka hito shayar da ruwa irin lokacin da suka ɗauka yanzu gashi sun zo kamar da zakuwa kamar kana sun ka ɗauka sun ka dawo ya ce kaka ba ku shayar da ruwan ba kun kasa hankuri sun ka ce ya baba mun sha da ruwa dabbobi sun sha ruwa fasa alahu ma'an zalika ya shi kaka an kai fa aka barata sun ka bashi labari bi man su kike alahu ma ga wanda shayar da ruwan gare su wani na sun ka ce wani na fa qala li ihdahu ma sai ce ma ɗayan su ɗiyan ɗiyan ɗiyan nashi idi ihili turumin shi qala ta'ala fa ja'athu sai ita ta zo mai wanda an ka aiko ihdahuma ɗayan su wahiya sagira ita ce karama awal kubra ko ko babba wahiya sahura ita ce sahura Allah ce ta zawaja ha Musa wadda annai Musa aura tamshi a nasihiyaki ta zo ma annai Musa tana tahiya irin tahiyar jin kunyan yan mata musawbatan rasa tana mai saukar da kanta kasa ta zo inda yake wa ata kulli jir'iha tana dauke da hannun tagwata ta rufe baki ala wajhiha akan fuskarta haya aminu don kunya Musa kama huwa da'abul awaiki awatiki kamar yadda yake ɗabi'ar yantattu 'ya'ya. mata lafiya ma banatul anbiya balle ɗiyan annabawa ƙalat sai ta ce mai ya kai bawan Allah ya ce na'am inna abiyya da uka ubana na kiranka ya ce lahiya ta ce liya don ya saka maka ya kafi uka ya saka maka ajara jingat ma ta kaita na abin da ka shayar gari mu na ruwan da ka ba dabobin mu lam yakun ajaran haqiqatan ban mukafa'atun alal ihsan ita ta faɗi haka don ka a tsaya dogon bayani ai ba jinga ta ba hakika sakawa ta akan ta da yi fa ajaba ha munkira annabi Musa ya amsa mata yana mai kyama fi nafsin cikin rayuwar ahzul ajra rikon jinka yace a ai ni don Allah ne ba ni bukata wata lada faka annaha qasad mukafa'a kamar ita ma ta yi niyyar sakayya in kana mai man yuridu ha in ya zan wanda ka nuna sakayyar na ba mashabbai ne sai ce to tafi, amma dai da niyyar in ya zo shi bai amsa sakayya ya ce to mutahi fa mashat sai ta tafi bai ne dai gabanai waje a natin rihu sai iska ta shiga ta daribu tana ɗauke sau ba hatuwanta wanga ba na na ba tuwa ya abin nan iska sai ya bugo sai ya kaɗe kelewa zananta sai ga abin nan ah, gwiwar ta da hili ba ta kashe sa ka sai kwabarinta ya bayyana ba ƙala laha in shi halki sai annabi musa ce ke ta ce na amince ko ba gara ko ba gare ni wa ni ala dariki ki gwada min hanya yaminan wa shimalan in ta dama za a bi dauki duci jihamin in ta hagu za a bi dauki duci jihamin fa fa'ala ita ma ta aikata ila an ja'a abuha hatta zo mu ubanta wane ne ubanta wa huwa shu'aib alaihi salam shine annabi shu'aib alaihi salam wakila ga wasu an ce gairu wani ne ba shu'aib na ba to anan magana take maluma sun yi maganganu da yawa an ce an ce ubanta wanda ta zo wanda wanda annabi musa ya sama an ce shu'aibu na wasu ko sun ka cewa ba shu'aibu na ba to me a malaman tafsiri ba su ittifaki ba bisa ga sunan wanga namiji na kwarai sun saba akan zantuka guda uku wasu sun ce lallai annabi shu'aibu na wasu ko suka ce a dan dan uwan annabi shu'aibu na wasu ko sun ka ce a'a mumini na daga cikin a annabi shu'aib to amma mahi yawan tafsirai duk Shu'aibu sun ka ce annabi Shu'aibu to amma waɗanda ke cewa ba shu'aibu na ba abinda a hujjar su wai annabi shu'aibu alaihi salam ya kasance gabanin zamanin annabi musa alaihi salam da mudda doguwa domin annabi shu'aibu ya taɓa cin mutane nai wa ma qaumu lu'in minkum biba'i? ba'i mutanen annabi lu'u ba zamo gare ku da nisan lokaci ba da hallakar da su da aka kuji tsoron Allah to don halakar mutanen annabi ludu ya zan zamanin annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam yana da rai an ka halaka mutanen ludu annabi musa alaihi salam tsakani ne da annabi ibrahim alaihi salam hula hudu hula hudu a tsakaninsu nisan lokaci an ce shekaru tsakanin annabi Musa da annabi Ibrahim salam. shekara 400 da ƙari wannan shi a kujja wannan suka ce ba shu'aibu na ba amma su kuma suka ce a annabi shu'aibu na annabi musa zo inda yake suka ce don shi annabi shu'aibu ittifaqan hujja waɗancan daga ciki kuma sun ka ce wai in annabi shu'aibu na babu maka qur'ani ya ambata suna ne bayyane sai cikin hujja su wadancan wadan suka ce a annabi shu'aibu na suka ce don annabi shu'aibu ittifaqan ya rayu doguwa rayuwa an ce yi mudda doguwa duniya don haka shi na annabi Musa ya riska muna tare da kuwa sannan kuma ya zo cikin wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama bayyane da ambata kissar annabi Musa da zuwa ne gidan annabi Shu'aibu cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka in ka dubi tafsirai da yawa sai wuce annabi shu'aibu na kuma sanna ya samu sanda Allah ya gane da mu ni kam na hi gamsuwa da shu'aibu na to shi na shehu Abdullah da ya kaya ce ila an ja'a abaha wa huwa Shu'aibu alaihi salam wa qila gairu wasu malamai sun ce ba shi na ba wani na to ko da annabi Musa ya zo wa inda huda amu gure akwai abinci faƙalar ta'ish ya ce ba wa Allah ce na ya ce ika lacici faƙalar la'allahu ya wabin min sakmina sakai ya ce ina dai fatar kaban shi ne don ya zan makwahin shayar da ruwan da nuwa dabobi to in haka nan na wa inna ahlu baitin la nadlubu ala amalin khairi ya wada mu mutanen gidan da ba su neman in sun aikin alkhairi a rama musu na mun hinan ku duba kwana ne takwas bai ci ba wurin ta ya saboda wahala har kwata kawate ta cire ya to ya kwanta cikin inuwa har ya roki Allah ubangiji duk abin da ka bana abinci ina da bukata an ka ce mai ga abinci ciya ah, in dai don aikin da ya zaɓa abincin da ya haƙura kai ka san ana gaba gari ka wannan faƙala sai annabi shu'aibu shi ko yace la adati wa adatu abai ta da al'ada ubannina an nukirya zaifa wanda ya muta'ama in mun kai bako mu mai gara baki mu ci yadda abinci ga duk wanda ya halarto mu in mutum karimi na to in yayi baƙo bai bari ne haka nan sai ya samu ci maka bai da kyau bako ya bakunci ka korabu haka nan yasa in za a sifanta mutane masu girma da karinci sai a ce haɗin gidansu bai mutuwa kasiru ramadi mai yawan haɗin gida mina na kai da huwa abinci aka don kwa faɗo ci ba daidai ba ne mai gida ya dafa abincin da ya kaci shi ɗaya daga shi gida ne a ya dafa don wani in ya faɗo shi ma a bashi ko ko a dafa abinci mutum ya zauna cikin gida shi ɗaya can yi babu talaucin da shi duk wanda mutum yake da wadata inda shi ɗaya ka cin abinci bai hitowa wani ci to talaka ya hishi ha a'a ka gwada akwai wanda shi kuwa nan bai shiga gida sai dare yayi Allah ya taimake mu lokacin da ya mai wa magana fa akala sai ci abinci jama'a akwai abin da Hausawa ka yi in mutum na cin abinci wata magana ya so shi kai sai a ce ya sai bi ko ba haka na kai ba eh, sai bi mu sai bi muka ci ya ce santi hmm. to daidai daidai yake kamata ya mutum ya ci abinci an ce laraba suna aje biro da takarda lokacin cin abinci don sana aka tunuwa da wata magana annabi musa alaihi salam yana cin abinci yana cikin cin abinci annabi shu'aibu na zaune kusa to kuma in kai bako ka aje mai abinci kaka ce bari in shiga gida har shiga ma a in kana da bukata ku ci tare sunna na in ba ka da bukata a je mai yana ci kace a gani na kai sa wai ka ban jin dadin haka nan ka ci abincinka yana cin abinci annabi shu'aibu na zaune tun wadda annai Musa alayhi salamu dadin abin kan mai fa akhbarahu bi hali yace ai baka san abin da ke cike ba qala ta'ala walamma a huwa ƙasa. lokacin da zo mai ya baya abinci sai shi ko ya bayyana alƙasasa labari alaihi gare shi mazdarun bi ma'ana maqsus ai ma jaramin amri abinda ya gudana na al'amarin sa lokacin da yake wada mai shi kuma sai ya faranta mai rai qala sai yace la takhaf kaka ji tsoro na jawuta min zuwa zalimin ka tsira ga mutane a azzalumai izlasul dana li fir'auna ala madayana domin babu ƙarhi na mulki ga fir'auna akan madayana wallahi ka ka wuto ba ba